أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من إله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستهق لجميع أنواع العبادة ولذا قضى أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من غيس السماء ومن نور الشمس والهواء فقام بتبليغ الرسالة وآداء الأمانة والنصر للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد أنقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا قوم قوة رمضان hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1436 yayin da ya daidai da wato ashirin da bakwai ga watan shida shekara da goma sha biyar. Allah madaukakin sarki ya dawo da mu domin ci gaba da tafsirin alkur'ani a daidai wannan lokaci bayan sallar isha'i a wannan layi na ainihin wato hausarot a cikin wannan unguwa mu ta tudun wada a wannan gari namu na kaduna muke gabatar da ainihin wato tafsirin alkur'ani muna cikin suratu ali imrana kafin nan akwai wani bawan allah da ya tura naira dubu goma dubu ɗaya ne ko naira dubu ɗaya a cikin asusun marayu allah ya saka masa da alheri sai kuma wata baiwa allah da ta turo da naira ɗari biyar da kuma kaya ta ce tana buƙatar addu'a daga gurin ‘yan uwa musulmi Allah biya mata buƙatunta na alheri mun tsaya a ayata wato 170 ko 181 za mu tashi ayata 182 a karin kalla bismillah بسم الله الرحمن الرحيم الذين قالوا bayani dangane da yahudu ya ce alladina su ne wa'inda ƙalu suka faɗa ne suka ce inna allaha da ilaina allah ya yi mana wasiya cewa allah nu'mina li rasuli kada mu gasgata kowane annabi da zai doron ƙasa hatta ya atiya na bi ƙurbanin hasi ya zo mana da baiko shine ma yi taɓarrabu bihi ilallahi azza wa jalla wannan baikon ta akuluhun wuta tana cinsa Allah ya ce kul ka ce musu kada ja akum rusulun min qabli ai ba ma ni kadai ba manzanni sun zo da yawa kafin ni kuma sun zo bil bayyinati wato da wayannan hujjoji da dalilai da kuke maganan cewa a kawo wa ladhi qultum da wayannan magan da sun zo da hujjoji wa ladhi qultum da wayannan abubuwan da kuke faɗa cewa a kawo da annabawan suka zo da wayannan dalilan fali maqataltumuhum me yasa ma kuka kama annabawan kuka kashe in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke yi cewa idan na kawo za ku yi imani yanzu me yasa kuka yi haka wannan yana daga cikin babi na abinda da malamai ke ce masa ainihin wato ilzam alladhina ismu mawsulin ne jiya ayat da ran ma ya karanta wa annallaha laysa bi dhallamin lil abi Allah bai kasance yana mai zalunci ga bayi ba laisa kamar yadda muka sani fi'il madin ne na kisan jamidun wanda koyaushe ya dillu alal nafi ko mafi yawan lokuta laisa idan ta zo tana samun suna da kuma khabari Don haka nan wato wasmu hadamirun mustatirun jawadan taqdiruhu huwa bi zallamin dinnan ba harfu jarrin ne za'ib litta'kid da haka majarurun ne lafzan mansubun taqdiran ala annahu khabaru laisa. da aka wato gabayi da aka tun da lamun ɗin harfu jarrin ne sai ya zamanto Allah bai kasance zai yi zalunci ba gabayi sannan bai kasance ba zai yi zalunci ga waɗannan da suka ce kaza da haka sai ya zamanto ne ismu mawsulin ne mabniin alal fati fi mahalli jarrin badal na ainihin wato lil Falu. sun faɗa da aka fi ilmadin mabnin ala dammi salihi bi wawul jama'a Walwawu fi mahalli raf'in fa'il dan haka jimla fi'iliya zai zamanto ita ce silatul mawsul la mahalla la hamil inna allaha lalle allah ne mutanen da suka faɗa allah ba zai zalunci a kansu ba hatta mutanen da suka ce inna allaha ahida ilaina allah maɗaukakin sarki yayi ainihin wato yi wasiya akan kanmu. imam al-ka'abi yace nazalat fi ka'b bin al-ashraf wannan aya ta sauka akan ka'b bin al-ashraf wa malik bin sayf wa wahab bin yahud wa zaid bin manu wa finhas wa huyay bin aqda atau rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sun zo wajen manzon Allah فقالوا سكتي تزعم أن الله بعثك ilaina رسولا kana faɗar cewa Allah ya aiko ka zuwa gare mu a matsayin ɗan saƙo wa anzala alayka kitabun kuma kana faɗar cewa Allah ya saukar maka da littafi wa anna Allah qad ahida ilaina fi tawrati amma mu Allah ya yi mana wasiya a cikin at-taura cewa Allah nu'mina li rasulin kada mu amince kada mu gasgata duk wani annabi da zai zo bayan ƙasa yaz'um annahu min indillahi wanda yake faɗa cewa shi ɗan sako ne daga gurin Allah hatta ya aci yana bi qurbanin har sai ya zo mana da ainihin wato baiko fa in ji itana bihi idan kai ma ka zo mana da wannan a matsayin dan sako daga gurin Allah saddakna ka sai mu gaskata ka in ko baka zo da shi a matsayin dan sako daga gurin Allah ba sai mu karyata ka da haka muka ce ma yu taqarrabu bihi ila Allah azza wa jalla min haywani na wata dabba da ake neman kusanci da Allah da ita kamar yadda Allah ya ce watul alaihim naba abnai adama idh bil haqqin idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima da haka al shine ainihin wato abinda za a gabatar na dabba ko wani abu da neman kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki sannan yana daga cikin ma'anar qurban da zamu bayani a nan gaba babu wata al'umma da Allah ya halatta mata ta ci ganima sai al'ummar manzan Allah ita ce kaɗai idan ta yaƙi Allah ya halatta mata cin ganima amma sauran al'ummomi da suka gabata idan annabi ya gama yaƙi sai a tattara duk abin da aka samu to alaman cewa Allah ya karɓi wannan aikin sai wuta ta zo daga sama idan wuta ta cinye to alama ne na cewa Allah ya karɓa aikin in ko wuta ba ta zo daga sama ta ci ba to alama ne na cewa akwai matsala wannan yana daga ciki da haka su ne mutanen da alladina suka faɗi cewa ƙalu inna ahi ahida ilaina Allah madaukakin sarki ya yi mana wasiya da haka fi'ilin ahida idan ya zo a ƙur'ani yana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka na farko akan ce ahida da ma'anan alwasiyatu kamar yadda Allah ya ce alladina na ahadallahi min ba'adin isaƙihi ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون kamar yadda ya faɗa cewa allazi na yufu na bi ahadin lahi wala yin ƙudunan mita da haka a nan al'ahadu da ma'anan ainihin wato alwasiyatu da haka Allah ya ce alam a ahad ilaikum Allah ya ce ashe ban muku wasiya ba ya bani adama ya ku ɗayan annabi adamu ce Allah ta abur shaidan kada wanda ya kuskura ya bauta ma shaidan da haka shi ɗan gare ku makiyi ne kuma mabayyani sannan akan ce alwasiyatu da ma'anan al'amanu shine mutum ya samu aminci Allah yana maganan alƙawarin da mushrikai da mu'mini aka kulla sai ya ce illal ladina ahadtum minal mushrikina sai abinda kuka alƙawari da mushrikai thumma lam yanqusukum shay'an sannan ba su tauye muku wani abu ba walam yudahiru alaikum ahadan fa atimmu ilaihim ahadahum ila muddatihim da haka nan fa'atimmu ilaihim Ahadahu da ma'anan al'amanu amincin da kuka ba su cewa ba za ku yaƙi su ba to Allah ta'ala ya ce ku cika wannan wato shine al'amnu al'aman sana'akan akan ce al'ahadu da ma'anan alwafa'u kamar yadda Allah ya ce wa ma wajadna li aktsarihim min ahadin mafi yawancin mutane ba mu same su ba akan alƙawarin da suka yi da Allah a alamu zarra Allah sai da ya tsaye da kowa ya tambaye shi ina gurin kana gurin mutanen farko da suka wuce suna gurin wanda za su zo na ƙarshe suna gurin Allah ya ce ba ni ba ne ubangijinku kowa sai da amsa ya ce iya eh, Allah kai ne kuma kai katancin abota maka sana aka turo ɗan adam ya taho duniya aka turo manzanni su tuna masa akan wancan alƙawarin da aka yi da shi to wannan alƙawarin ne Allah ya ce wa ma wajadna li aktsarihim min ahad ba mu samu mafi yawancin mutane sun cika wannan alƙawarin ba wa in wajadna aktsarahum Allah ya ce mun samu mafi yawancin mutane sun fita daga yi Allah da'a ne akan wannan alƙawarin da aka yi sannan akan ce al'ahadu a ƙur'ani da ma'anan al-yaminu kamar yadda ya ce wa aufu bi ahadillahi idan ahadtu ku cika rantsuwar Allah idan kuka yi rantsuwa sai ce wala tanqusul aymana ba'da tawkidiha wa qad ja'altumullaha alaykum kafila da haka nan al'ahadu da ma'anan ainihin wato ainihin wato al-yaminu sannan akan ci al'ahadu in ji wasu malamai da ma'anan alwahayu kamar wa ahidina ila ibrahim wa isma'il an tahira baiti lil ta'ifina wal akifina war ruk'i wannan magana ce ta al-imam hasan al-basri wanda wasu malamai suka riskar da wannan maganan da wancan al'ahadu da ma'anan alwasiyatu da haka shi yasa al-imam ibnu qutayba yace wato duka ma'anarsu al-mutaqari ma'ana ce da take kusantar juna Sana'akan akan ci al'ahadu da ma'anan annubuwatu annabi ibrahim allah ya ce wa iditala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa ƙala qala inni ja'iluka lin-nas imaman kala wa min zurriyyati qala la yanalu ahadi adh-dhalimin da haka azalimi ba zai samu al'ahadi wato ahadi shine ainihin wato alƙawrina ba shine ainihin wato annubuwatu to haka nan gurin alladhina qalu sune waɗanda suka ce inna allaha ahida ilaina da ma'anan awsa ilaina Allah yayi mana wasiya a cikin littattafan da ya bamu ya ce Allah nu'mina li rasulin kada mu gasgata duk wani annabi da haka ahida fi'l madin ne mabnin alal al-fath lafzul jalala shine fa'il din huwa kenan ilaina wato al wal majrur shine ainihin wato ilaina al wal majrur da haka jumla fi'iliya shine fi mahalli raf'in khabaru ainihin wato inna domin lafzul dalala shine ismu ainihin wato inna din Allah nu'mina li rasulin kada mu gaskata duk wani annabi shi yasa a nan gurin akwai an harfu nasbin wa masdarin wastiqbali almudgamatu fi la annafiya wanda aka shigar cikin la annafiya wato ɗaya daga ciki shine idan yazo yana nuni akan abin da ke nan gaba Da haka mu Allah ya yi mana wasiya cewa Allah nu'mina li rasulin nan gaba dama cewa ko da wani annabi ya zo kada mu ainihin wato gaskata shi Da haka sai ya zamanto nu'mina fi'ilun ne mudari'un mansubin bi an almudmara wato almudgama fila annafiya wa alamatu nasbihi alfataha abahira ala akhirih wa fa'iluhu damirun mustatirun wujuban taqdiruhu nahanu mu dinnan da haka wal masdaril ainihin wato mu'awwal zai zamanto fi mahalli nasb maf'ulun bihi na ainihin wato ahida da haka li rasulin dinnan jarur majrur ne fi'ilin amala yuminu imanin shine masdarin sa idan yayi ta'addi bil ba to yana nufin rukunnan imani da ka sani guda shi da su ake magana amma idan fi'ilin amana yuminu imanin yi ta'addi da lamu to ana nufin al'iƙirar wa tasdiku gasgatawa kaman wa idh qala musa liqaumihi can da muka karanto a baya cewa lan nu'mina laka hatta allaha jahara lan nu'mina laka ga kalman al-imanu ga kuma laka wanda yake nufin at-tasdiq wal iqrar amma idan imani ne da ake magana da wancan rukunnan guda shida to idan aka kawo kalman imani sai a kawo ba sai ta ta'addi da ba'un din idan ya ce laysal birra an tuwallu wujuhakum qibala al-mashriq wal sai ce walakinnal birra man amana sai ce billahi sai ya kawo ba'un sai ce ta'addi da ainihin wato ainihin wato lamun din wannan shine da haka nan Allah nu'mina li rasulin shine Allah nusaddiqa rasulan kada mu gasgata duk wani ainihin wato annabi hatta ya aci yana bi qurbanin har sai ya zo mana da ainihin wato baiko al-imam wato abul fida ismailu ibn umar ibn kafir al-quraishi al-basri summa dimashqi wanda ya rasu hijira 774 yace ya qulu ta'ala takriban aidan Allah yana faɗa saboda ƙaryatawa kuma li ha'ula'i alladhina zaw'amu anna Allah ahida ilaihim ga waɗannan makaryatan da suka faɗi cewa Allah ya yi musu wasiya fi kutubihim a cikin littattafansu cewa Allah yu'minu bi rasulin kada su imani da wani annabi hatta ya kuna min mu'jizatihi har sai ya kasance daga cikin an anna man tasaddaqa bi sadaqatin duk mutumin da ya yi sadaka da abin sadaka min ummatihi daga al'ummarsa wato qubilat minhu za a karba daga gurin shi an tanzila narun min as-sama'i ta'kuluhu wuta ta sakko daga sama ta cinye wannan sadaka wannan shine abin da suke nufi da ainihin wato baiku in dai shi dan sako ne daga gurin Allah me yasa bai zo da aya da gurin Allah da ke nuna cewa ba da kai sadaka nan take wuta ta sakko daga sama ta cinye abin da yayi sadaka dan Allah ya nuna cewa aikin da mutun yayi ya karbu qala ibn abbas wal hasan wa ghayruhuma yake cewa hadisi ya tabbata a cikin bukhari hadisin abu huraira yace ga zana biyun min al wani annabi daga cikin annabawa ya yi yaƙi. da zai fita ya je yaki yaƙi faƙali da ƙaumi sai tara mutanensa. hadisi na 324 ce la yattabi'ni rajulun malaka bud'a ya yace duk mutumin da ya sabon aure to kada ya bi ni wa huwa yuridu an ya biha yana nufin ya tare da matar bai riga ya tare ba ولم يبني بها ولا أحد بنى بيوتا ولم يرفع سقوفها سقوفها haka mutumin da ya gida ya gama gini yana so zai rifi, bai rifi ba ita shi ma kada ya bi ni dan ba sa ba mutum yayin sabon aure ya bi ku in ba irin su hanzala bane gasilul malaika to sai an samu matsala sannan yace wala ahadun ishtara ganaman aw khaliqatin wa huwa yantaziru wiladaha ko mutumin da ya sai raƙuma mai ciki ko dabba tana da ciki yana jiranta haihu ya ce kada ya bi ni fagaza sai yaƙi fadana min alƙaryaci salatul asri ya kusan kaiwa ainihin wato inda zai yaƙi sai sallar la'asar ta yi au ƙariban min dalika ko kuma kusa da haka bayan ya yaƙi ga sallar ainihin wato la'asar ta yi ko zai yaƙi ga sallar la'asar ta yi ko kusa da haka lokacin da ya ga cewa faƙali shamsi sai kalli rana ya ce maki rana in nake ma'amuratu ke ɗinnan baiwar Allah ce umarni ake baki wa ana ma'amuru ni ma an bani umarni ya ce Allahun mahabis alaina Allah ka tsare ranar nan ka tsayar da ita yadda take fahu bisa aka tsare ranar hatta fata Allahu alaihi har sai da Allah ya yi buɗe a kan shi ya yi yaƙi da ya yaƙi fa algana'im sai ya tara ganima fa ja'at ya ani annar sai wuta ta zo li ta'kula hadanta ci wannan ganima cewa alama ne wannan aikin da aka yi Allah ya karba da wuta ta zo sai bata ci ba fa qala sai annabin yace inna fikum gululan a cikin ku akwai gulul wanda an tara dukiyar ganima sun saci wani abu shi yasa Allah ya ce wa ma kana linabiyin an yagul wa man yagulul ya'ti bima galla yawmal qiyamah duk wanda aka amince masa ya ha'inci dukiya al'umma to rana alkiyama sai ya zo da abin da ya ha'inci a kansa shi yasa Allah ya kai mu lahira da gaskiya za a yi kallo wallahi inda nan duniya duk wanda aka dora mar a kuru kura aka shaƙe ta da kaya ba wanda zai iya ɗauka amma a lahira wani sai ka ganshi da tan tebur an sha kota da kaya ya ɗauko ta kinkin kinkin ya dan faro filin alkiyama yana a gafara wani kuma jirgin sama zai ɗauko shaƙe da kayan layi, wani ma jirgin ruwa zai ɗauko shaƙe da mai idan faro filin alkiyama yana kinkin kinkin a gafara yake cewa falyubayi ne min kulle qabilatin rajulun to tun da haka ne kowace ƙabila kowane mutum ɗaya ya zo yi min rajulun wani mutum da zo yi ma annabin a sai hannunsa ta liƙe faƙali sai ce inna fikum gulul faƙali sai ce fikum gulul a cikinku akwai wannan suka saci wannan dukiyar ta ganima falyubayi ini ƙabilatu kana aka kira mutanen ka gabaki ɗaya ƴan ƙabilar ka su zo su min mubaya'a faladiqat yadu rajulaini aw thalatha biyadihi sai aka samu hannun mutum biyu ko mutum uku sun ƙara makalewa faƙali sai ce fikumul gulul a cikinku akwai wannan suka saci wannan dukiyar ta ganima faja'u bi ra'as misl ra'asi baqaratin min zahab min az-zahab sai suka je suka dauko kwatin kansa abinda suka dauka na zinari yanzu kwatin kansa na zinari ya kudin yake ne eh miliyoyi ne kudin ku to kwatan kwatin kansa suka dauka na zinari suka yi awon gaba da shi da aka fi wada uha sai suka aji da aka dawo da shi faja'atin naru sai wuta ta zo fa akalatha sai ta cinye wannan abu wannan alama ne na cewa Allah ya karba thumma ahallallahu lana al-ganaib manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace mu kuma sai Allah ya halatta mana ganima saboda abinda Allah madaukakin sarki ya gani na raunin mu da kuma ainihin wato gajiyawar mu shine ahida ilaina alla nu'mina lirasulin hatta ya atiyana ba za mu imani da kowane annabi ba shi sa suka kawo hatta harfu jarrin wa nasbin wanki haƙul gaya har sai ya atiyana shi annabin ya zo mana bi qurbani wato da abinda idan mutum yi ibada alaman cewa Allah ya anshi ibada shi ne Allah ya turo wuta daga sama ta cinye abin da na ainihin wato ibada Allah sai ya ce to ai in dai haka ne matsalar na da sauki qul ka ce musu a kuma rusulun min qabli bil ce ai manzanni ma sun zo kafin ni da hujjoji daga gurin Allah subhanahu wa ta'ala. wa billadhi qultum kuma sun zo da wannan abin da kuke nema cewa hatta ya yana bi qurbani to amma fali maqataltumuhu me yasa kuka miƙe kuka kashe annabawan in kuntum sadiqina in dai da gaske kuke cewa idan an kawo za ku yi imani kamar yadda Allah yake wa idza ƙila lahum idan ka ce musu aminu bima anzalallahu ku zo ku yi imani da abin da Allah ya saukar na wahayi ƙalu sai su ce nu'minu bima unzila alaina mu mun yi imani da abin da aka saukar mana wa yakfuruna bima wara'ahu kuma duk abin da ba wannan ba mu mun kafirce masa Allah ya ce wa huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu kuma wannan qur'anin gaskiya ne yana kuma gaskata abin da ke tare da su sai Allah ta'ala ya ce to kul tunda sun ce sun yi imani da abin da aka saukar musu falima taqtuluna anbiya Allah me yasa in dai da gaske ne kun yi imanin kuka tashi kuka kama annaban Allah kuka dinga kashe su in kuntum sadiqin in kuntum mu'minin in dai da gaske ne kun yi imani kuwa shi yasa can gaba Allah ya ce kul bi isma ya amurkum bihi imanu tur da kuwa abinda wannan imanin naku yake umurta ku da shi imanin da zai kai ku zuwa ga tashi ku kashi annabawan Allah subhanahu wata'ala Allah ta'ala ya shigar da mu aya ta gaba sai ce me فإن Allah sarki sai Allah ya lallashi manzan Allah ya ce masa fa in kazzabuka in ka faɗa kaga sun ƙaryata ka to fa ku kudiba rusulun min qablika ai an ƙaryata manzanni kafin kai ba kai ba ne farko ai Allah ya ce ja'u bil bayyinati sun zo da ainihin wato hujjoji daga gurin Allah zubur sannan sun zo da ainihin wato azzubur wanda za mu bayani a kansa wanda shine suka ce azzawajir tsawa wato da hane-hane wal sannan sun zo da littafi wato almunir wanda yake haskaka na haka akwai kira'an da aka karanta fa in kaddabu ka faqad ba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati biz zuburi sannan bil kitabil munir aka cire ainihin wato atafi din shi yasa aka kawo fa in ka in sun karyata ka to me jawabi na in din to faqad kudiba rusulun min qablika an qaryata manzanni wanda ke gabanin kai kamar yadda Allah madaukakin sarki ya ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ma yuqalu laka illa ma qad qila rusul min qablika duk abin da wani zai miƙi ya faɗa ma kafin kai a faɗa ma sai da aka faɗa ma wani annabi kafin kai naka duk abin da wani zai faɗa maka na magana banza kana karantarwa to kafin a faɗa maka akwai wani mai daraja wanda ya fi ka an faɗa masa annabu nuhu Allah cewa fa kazzabu abdana wa qalu majnunun wasdujir suka ta bawan mu suka ce masa mahaukaci ne sannan suka dinga masa tsawa Allah ya ce fa da'a rabbahu anni maghlubun fantasi ya roki Allah yace Allah an rinjaye ni Allah ka kawo min agaji duk annabin da Allah madaukakin sarki Allah sai da yake kazalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ko dai a ce masa sahir ko a ce masa ainihin wato majnun shi yasa wani lokacin aka rasa abin da za a faɗa akan kama ba abu guda ɗaya ake faɗa ba a faɗi wannan a faɗi wannan in bai ci ba a saki a koma wannan kamar yadda aka dinga wa annabi bal qalu adgasu a halamin bal iftarahu bal huwa sha'irun Allah ya ce falyatina bi ayatin kama ursila al-awwal wa qalu asatirul awwalin ittatabaha fa hiya tumla alayhi bukratan wa asila wal anzalahu alladhi haka akai ta fada akai ta fada wannan Allah madaukakin sarki yace wa laqad kuzziba rusulun min qablika fasabaru ala ma kuzzibu mun turo manzanni kafin kai aka karyata su kuma suka yi haƙuri akan karyatawar da aka yi musu hatta atahum nasruna har sai da taimakon mu ya zo musu inji Allah subhanahu wata'ala shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi sallam yake cewa an cutar da ni akan hanyar Allah cutar wanda ba a taba wani a duniya ba sannan an tsoratar da ni akan hanyar Allah tsorar wata wanda ba a taba wani a duniya ba Allah ya ce in suka karyata ka to faqad kudziba rusulun min qablika an karyata manzanni da ke gabanka kuma shi karyata abu fa ba fa sai an je wata makaranta ake koya ba za ka iya jiran mutum ya gama magana awa goma sai ya gama kawai sai ka jingina da bango ka ce karya ne shi kenan bai bukatar sai ka kawo dalili ka ce karya ne ba wani abu ne ba wani wahala ne shi yasa ba wanda zai shiga wuta sai mala'iku sun tambaye sun ce alam ya atikum nazir wai baka jana wa'azi bane shi ya amsa ce e, eh, qalu bala qad ja'ana nadhirun amma baka zabana mun ji ana wa'azi da gaske amma muka ce ƙarya ne ba mu yadda ba shi yasa nake ce muku kun ga harkar nan ta rayuwar duniya tana da sauki idan mutum aka ja ayoyin qur'ani aka ja hadisan manzon Allah faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur in mutum ya ga dama ya yadda in ya ga dama kada ya yadda Allah ya ce inna a'tadna lil zalimin nara hal ata alal insani hinun min ad-dahr lam yakun shay'an inna a'tadna inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faj'alnahu sami'an inna hadinahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura ko dai ya ba Allah ko kar ya bi wannan ya rage nashi ganin damar shi ne amma fa duk mutumin da ya kuskura yayi abin da yake so a rayuwarsa ta duniya daga ranar da ya mutu shi kuma sai ya ga abin da baya so to da haka kana da iko kai da ne kana da yanci ka zaba abin da ka ga dama kai amma faran da ka mutu to yanzu baka da zabi kuma sai dai a zaben ma shikenan shine ikiyarin da Allah ya ba dan adam yace wa hadaina hun najide mun nuna masa ga tudu guda biyu shine abinda Allah yake cewa fa alhamaha fujuraha an nuna maka ga abinda yake takawa ne ga kuma abinda da yake fajirci ne sai ka zabi wanda ka ga dama da haka wanda ya ga dama ya rungumi qur'ani da sunna shikenan wanda kuma ya ga dama zai ci gaba da yaƙa alƙur'ani da sunna shi kowa yana da ƴancin ya dama ya abin da ya ga dama musamman wannan ƙasa najeriya da ake demokaraɗiyya yana daga cikin roman shi shine duk abin da ka ga dama ka bauta mai yanzu in lasifikan nan ka ce za ka bauta mata wannan lasifikan to yanzu doka ne akan haƙƙi ne akan gwamnati ta baka dama a bauta maka ka bauta ma wannan lasifikan to ballantana kuma masu bautan Allah subhanahu wataala da haka az-zubur malamai suka ce jam'u zaburin ne wa huwa al-kitab da haka nan fa in ka faqad kudiba rusulun min qablika ja'u bil bayyinati waz-zubur shine al-kutub ai sun zo da ainihin wato littattafai yuqalu akan ci zabartu da ma'anan katabtu fa huwa bi ma'ana ainihin wato maf'ul an kawo ainihin wato zabur ainihin wato da ma'anan ainihin wato fa'ul mazbur karako bi ma'ana marko imra'ul qais yana cewa lima liman talalun absartuhu fashadani ka khatti zaburin fi asibin yamani sannan akan ce zabartuhu da ma'anan qara'atuhu na karanta shi dan haka ja'u bil bayyinati waz zubur shine da abinda ake karantawa sannan wa zabartuhu da ma'anan hasantuhu na kyautata shi sannan wa tazabbartuhu ana kan fada ka da ma'anan tuhu na tsoratar da shi وهي ما نمسكت وقيل أنت اشتقاق الزبور من الزبرة وهي القطعة من الحديد شيني وني ينكي نكرفي كما يد زرقر نيني يتي آتي آتوني زبر الحديد ذاك زبر الحديد شيني قطعة من الحديد ذاك أكم فدونا حتى إذا سوى بين الصدفين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرق عليه قطرة ذاك سكنت إذن قرآني يكرا زبور yakan koma zuwa ga wa'annan ma'anonin na farko akan ce az-zubur da ma'anan al-qita'atu kamar yadda yace fataqattu amrahum bainahum zuburan kullun ilay kullu hizbin bima ladayhim farihuna sannan akan ce az-zubur da ma'anan ainihin wato al-kutub Allah ta'ala yace wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihi ar-ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin sai bi bilisanin arbi mummin sai ce wa innahu lafi zuburil awwalina sannan akan ce az-zubur da ma'anin kitabu dawud littafin da aka ba annabi dawud alaihi salam Allah madaukakin sarki yace wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ardi wa laqad faddalna ba'd an-nabiyina ala ba'din sai yace wa atina dawuda zabura mun ba annabi ainihin wato dawuda ainihin wato zabura sannan Allah madaukakin sarki yace inna auhayna ilayka kama auhayna ila nuhin wan nabiyina min ba'di wa وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق wa والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان سيتي وآتينا داود زبورا sannan akan ci azzabur da ma'anin allohil mahfuz Allah ya ce walaqad katamna fi zabur min ba'd adh-dhikr anna al-ardha yarithuha ya as-salihuna da haka Allah ya ce wa kullu shay'in fa'aluhu fi az-zubur wa kullu sagirin wa kabirin mustatar sannan akan ci ainihin wato azzabur da ma'anan akhbarul umam shine labarin al'ummomi da ya gabata don haka Allah sai ce bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilayka adh-dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim wa la'allahum yatafakkaruna da haka akan faɗi wannan da haka nan wasu malamai suka ce ja'u bil bayyinati waz zubur shine kutubul mawa'iz waz zawajir littattafan da yake akwai wa'azi da kuma tsoratarwa don haka da wannan ne suka ce ana kiran zabura ta dawuda da zabura saboda akwai wa'azi da tsoratarwa da jan hankali da firgitarwa a ciki amma ba ba wannan zabura da kaga ana siyar ba yanzu akwai wata zabura tana nan wani sunanta zabura dawuda sura talatin da wani abu ne kana ganin ta zaka ga ana siyarwa duk mun yi karatun a zaure zabura ta wannan zaburar baka da wani dalili cewa ita ce zaburar dawuda to akwai kuma dadin karatu wallahi akwai dadin karatu gaskiya ita zaburan nan ta Dawuda da ake cewa tana nan sura 30 da wani abu da har at-taura ina da ita ita ko sura 10 wani abu ne at-taura duk ina da su wallahi to daga baya dai in kana karatu mai isnadi zaka gane duk wannan abu ne kawai al-isnadu min ad-din walau al-isnadu la qala man sha'a ma sha'a fil islam dan haka hakan ce wato az-zubur da ma'anan al an fahimta a da haka imamu zugad ya ce idan an ce azubur kullu kitabin fi hikimatu duk littafin da yake akwai hikima da kwarewa a cikinsa to ana ce masa ainihin wato azubur ya tabbata a cikin littafin a tafsirul kabir mafatihul ghaibi na abu abdullahi muhammad bin umar bin Hassan, bin al-husayn al-tamimi ar-razi al-mulaqab bi fakhr ad-din razi khatibur razi wanda ya rasu hijira na da shekara 606 yace wal maqsud abinda ake nufi min hadal kalam wannan maganar da kaga an kawo shine tasliyatu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama Allah yana lallashin manzon Allah ne sannan wa bayanu anna hada takdhib da kuma yi masa bayani wannan karyatawar da aka yi fa laysa amran muktasan bihi ba wai al'amari bane da yake banta da shi min bayni sa'iril anbiya'i tsakanin annabawa bal sha'anu jami’ul kuffar wato wannan sha'ani ne na gabaki ɗayan kafirai shine takzibu jami'il anbiya'i wa ta'anu fihi ƙaryata dukkan annabawa da kuma suka akan annabawa sai ya ce ma'a anna halahum fi zuhuril mu'jizati alaihim tare da halin annabawan da kuma bayyanan mu'jiza ga mutanensu a mutanen salihu ba cewa suka yi ba ba za su yi imani da shi ba sai an sa taguwa ta fashe dutse ya fashe taguwa ta fito daga ciki taguwa al'adanci haihuwar ta ake amma ya sa dutse da yake inna laha ala kulli shay'in qadir aka sa dutse ya fashe taguwa ta fito amma da taguwar ta fito Allah ya ce fa kazzabuhu fa aqaruha suka karyata annabin kuma suka soke ta shawa cewa suka yi ba za su imani ba in dai annabi da gaske Allah ne aiko shi ya sa wata ya sako annabi ya wata ya sako suna kallo watan ya koma daga baya sai suka ce ka gaskiya yanzu muka gane ke da daddan matsafi ne wallahi Allah ya ce iqtarabat as-sa'atu wa shaqqa al-qamar wa in yaraw ayatan yu'ridu wa yaqulu sihrun misl haka za su fada Allah yake sai yake cewa wa fi nuzulil kutub a wajen saukar littattafai ilaihim zuwa gare su ka halika kaman halinka ne wa ma tare da wannan fa innahum sabaru amal alama na lahum min ulaika al umur su wa'ancan annabawan da suka zo sun yi haƙuri akan abin da suka samu wajen al'umma su na karyatasu su da aka yi a hatamalu iza'ahum bita a ta'adiyatir risala kuma suka ɗauki cutarwar da aka yi musu wajen isar da manzancin Allah Allah sarki shi yasa aka ce malami magada annaba malami yana kokarin ya shiryar da al'umma ya musu irshadi a tafi lahira a tsira kuma kaga al'umma tana masa jafa'i babu wanda ya san san da kai karatu babu wanda ya san san da kake karatu babu wanda ya san san da kake nazari babu wanda ya sanya kake siyan littafi sannan kowane lokaci yana da damar ya buga maka waya ko kaza ko ya tare ka a hanya yana da fatawa kuma babu wanda zai majafa'i irin ka in ba kai ba wani ma flashin zai ce akar makallahu da Allah ka akwai wata fatawa ne kaɗan bugu ba kuɗi a wayan ne zai fa fakun muta'assiyan bihi da haka sai ka kasance mai koyi da su salikan kana mai shiga misla tariqatihim fi hadha al-ma'ana kwatan kwatan hanyar a wannan ainihin wato ma'anan wa inna ma sara zalika tasliyatan wannan ya kasance lallashi ne li'anna al-musibata domin ita musiba idan amma tabat wa kaffat in abu aka ce ya samu ba kai kadai ya safa ba sai kaga yana da sauki an fahimta ai an kama ka asali an kulle Allah ya kiyaye idan da wasu a ciki sai kaga zaman din yana da sauki amma aka baka kai kadai wahadaka la sharika laka to zaka ga kafa damuwa hikimar da yasa Allah ke cewa idan an ƙaryata ka ba kai kadai bane farko akwai wasu an ta su ma to ana kawo masa maganan wasu ne don ya gane fa matsalar ba shi kaɗai ba ne to in ko abu ya faru kaga wannan gashi abin ya faru da shi wannan ma wannan ma wannan ma to sai ka ba kanka hakuri ka gane cewa matsalar ba kai kaɗai ba ne farau ba ta kanka aka ainihin wato fara ba Allah ta'ala ya sa dace da haka al-Imam Ibn al-Jawzi a littafin sadad al-Masir yake cewa al-Kitab al-Munir qala Abu Sulaiman ya'ani bihi alkutubun nayyara littattafan da aka haska su bilbarahin wal da ainihin wato hujjoji da dalilai da aka jao bil bayyinati waz zubur wani kitabil munir shine littafin da ake haska kashi ta hanyar ainihin wato dalilai da ainihin wato hujjoji Allah ta'ala ya samu dace Allah sai ya ce me

ga kuma nafsu akan idafanta na kira ne zuwa ga kullu don ya nuna kowa da kowa a sama ko ƙasa in ban da Allah in dai rai ce to za a ƙasul mau sai ta ɗanɗana mutuwa kuwa Allah ya ce wa inna ma fauna kawai za a cika muku ujura sakamakon aikin da kuka yi yau malkiyama ranar alkiyama za a fara baka wani ɓantare ɗaya daga ciki shine duk mutumin da ya imani ya aiki mai kyau a nan duniya Allah ya ce man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min sai ya ce nuhu yannahu hayatan duk wanda ya imani ya aiki mai kyau Allah ya ce sai mun rayar da shi rayuwa mai kyau Allah ya ce fa faman zuhziha duk mutumin da aka nisantar da shi anin nari daga wuta wa udkhila jannata aka shigar da shi aljanna to faqad faza wannan mutumin ya rabuta Allah ka samu muna daga ciki Allah ya ce wa mal duniya dunya ba wani abu bane wannan rayuwar ta duniya illa mata'ul gurur face jin daɗi ne kawai na ainihin wato rudu wannan yasa shi al-Imam Fakhruddin Razi a littafin sa Mafatihul Ghaib yace ilam ka sani annal maqsud min hadhihi al-aya abinda yasa Allah ya kawo wannan ayar shine ta'khidu tasliyatir rasul sallallahu alaihi wasallam wato ƙarfafa lallashin annabi da Allah yake yi wal mubalagatu fi izalatil husn min qalbihi da kuma kaiwa makura wajen gusar da bakin ciki da damuwa a cikin zuciyar manzon Allah yace wannan ya faru ta fuska guda biyu yace na farko anna aqibatul kull ƙarshen kowane mutum daga cikin mutanen duniya shine al-maut mutuwa wa hadhihi al-gumum Wayannan baƙin ciki wal da kuma damuwa ta zahabu za ta tafi wa zulu za ta gushe wala ya baqa shay'un minha babu wani abu wanda zai wanzu da tattare da ita Walhuznu baƙin ciki mata kana zalika lam yaltafit al aqil ilayhi duk lokacin da ya kasance haka ne yana da lokaci to ba za ka wai ba zuwa gare shi ya zamanto shine ajandar ka tutur dukkan mutane yanzu a duniya biyu ne daga wanda suka miƙe suka ce sai an yi addinin Allah sai wanda suka miƙe suka ce ba za a yi ba sai kuma 'yan ba su ba sa nan ɓangaren ba sa wa ba sa nan ɓangaren in ta yi kyau suna nan ɓangaren in ba ta yi kyau ba ba abin da ya dame su kuma za ka ga a gari ko ina haka ne akwai wanda suka tashi harkar addini ce a gaban a akwai wanda suka tashi faɗa suke da addini akwai kuma 'yan ba to wanda ya tashi yana harkar addini Allah madaukakin sarki ya kawo mutuwa ne dan ya lallashi shi da kai da ka miƙe kace sai an yi addini da wanda ya ce ba za a yi ba duk za ku mutu za a je gaban Allah shi yasa Allah ya ce kullu a za'iqatul maut kowace rai sai ta dandana mutuwa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an wuce da jana'iza an wuce da gawa ya kalli gawan yace al-mustarihu wato ko al-mustarahu minhu wannan mutumin da ya mutu ko dai ya huta ko an huta daga gare shi sahabbai suka juyo suka kalli annabi suka ce masa mal mustarihu mal mustarihu wa mustarahun minhu waye wanda ya huta waye wanda aka huta daga gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce bawa mumini mutumin kirki idan ya mutu ran da ya mutu to ya cirantu daga azabar duniya da bakin cikin ta da damuwarta zuwa ga rahmar Allah ya ce amma mutumin da yake mutumin banza ran da ya mutu to jama'a da gari da unguwa har da bishiyoyi masu huta shi yasa wani sai kaga ya mutu ana bakin cikin mutuwarsa wani kuma ya mutu ana murnan mutuwarsa saboda bala'i ne shi masifa ne Allah ya raba mu da irin wannan mutuwa to dan haka shine yake wannan magana yake cewa na biyu annaba ada hadhihi dar bayan wannan gidan gidan duniya kenan darun ya tamayyazu fi al-muhsin al musi gida ne wanda dole za a bambanta nan gaba tsakanin al-muhsin wanda ya aiki mai kyau da kuma al-musi wanda ya saba ya aiki mara kyau sannan wa wafaru ala amali kulli wahidin ma yaliqu bihi min al-jaza kowanne shi an cika masa akan abin da ya dace da shi na sakamako na irin aikin da ya aka nan duniya yace wa kullu wahidin min hadain alwajhayn fi gayatil quwwati fi idalatil huzn wal gham an qulubil uqala yace duka wannan ta bangarorin guda biyu ya kai makura gurin ture bakin ciki da damuwa akan zukatan masu ainihin wato hankali shi yasa aikin da Allah ya riga ya kawo mutuwa to ya gama da kowane matsiyaci wanda ya ga dama ya ba Allah wanda ya ga dama kar ya bi inna rabbaka labil mirsad Allah yana madakata yana jiran kowa sai ku mutum ya je ko yana so ko baya so abul fida isma'il ibnu kasir shi ma bayan ya kawo wannan ayin sai ya ce yukbiru ta'ala ikhbara Allah yana ba da labari labari amman gamamme ya ummu jami'al khaliqa wanda zai game dukkan halittun duniya bi anna kullu nafsin za'iqatul maut cewa kowace rai sai ta dandana mutuwa yace kaman fadin Allah madaukakin sarki da yace kullu man aliha fa wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram fa huwa ta'ala wahdahu Allah shine tilo ƙwallin ƙwal wa huwa al-hayyu alladhi shine rayayyen da ba zai mutu ba amma wal insu wal jinni yamutuna haka annabi ya faɗa a cikin hadisi da aljani da mutane za su mutu wa kadhalika mala'ikatu haka nan mala'iku wa hamalatul arshi haka nan hatta wanda suke dauke da al'arshi da Allah ya ce wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsha rabbika fawqa fawqa idin yawma fawqahum samaniya to hatta wanda suke ɗauke da al'arshi sun mutu wa yanfaridul wahidul ahadul qahhar wanda zai ragu shine Allah makadaici tilo kallon kwal wanda yake da rinjaye akan kuwa sai yake cewa shi zai ragu da dagwama da kuma wanzuwa fa yakunu akhiran kama kana awwalan sai ya kasance ƙarshe kamar yadda shi ne a farko dama huwal awwalu wal akhiru wal zahir wal batin annabi ya fassara cewa huwal awwalu alladhi laysa qablahu shay'un shine na farkon da farkon sa bata da farko kuma shine na ƙarshen da ƙarshen sa bata da ƙarshe dukkan wani wanda aka ce awwalu ne to an san san da ya fara dukkan wani wanda aka ce akhir ne to an san san da ya ƙare amma Allah shine na farkon da farkon ta da farko ƙarshen ta da ƙarshe subhanahu wata'ala yace wa hadhihi ayatu wannan aya fiha a cikin akwai ta'ziyatul li jami'in nasi akwai ta'aziyya ga dukkan mutane fa innahu la yabqa ahadun babu wani wanda zai wanzu ala wajhi al-ardi hatan duran ƙasa hatta ya mutu hasiya mutu fa idan qadatil muddatu idan ainihin wato lokaci ya riga ya ƙare وفرغت النطفة التي قدرها الله وجودها من صلب آدم وانتهت البرية أقام الله القيامة idan ainihin wato dugon mani wanda Allah ya ƙaddara cewa za a halitta a duniya kakaf bayan za ana yin aure ba a haihu to dukkan kowane mutum da zai haihu da kowace mace za ta ɗauki ciki na gwargwadon ɗigon mani da Allah ya kaddara zai wanzu nan gaba a duniya to idan lokacin ya riga ya zo abin ya riga ya ƙare sai ya ce a Allahu alqiyama sai Allah ya tsira alqiyama wa jazal khalaiqa bi a'maliha sai saka mahalittu da aikin da suka yi jalilaha wa haqiraha kasiraha wa qalilaha abin da yake ainihin wato babba da kuma ainihin wato kaskantacce mai yawa da ɗan kaɗan kabiraha wa sagiraha karami da babba wala yuzlimu ahadan mithqala zarra babu wani wanda Allah zai zalunce shi kwatankwacin ƙwayar zarra abul hayyan a littafinsa albaharul muhit shi ma da ya kawo wannan ayin cewa kullu nafsin da'iqatul maut sai ce tadammana hadhihi al-ayatu ko hadhihi al-jumlatu wannan jumla ta kunshi wa ma ba'ada hada abinda ke bayanta al-wa'ada wa tasliyata ta kunshi wa'azi da kuma lallashi li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ga annabi da kuma duk wanda yake bin manzon Allah anid dunya wa ahliha akan wannan duniyar da mutanen cikinta walwa'ada da kuma yin alƙawari bin najati fil akhirah cewa akwai tsira a lahira bi dhikril maut ta hanyar almatan mutuwa wal fikrati fihi tahawwin ma yasdur min al kuffari min takdhibin wa ghairi sannan tunani yakan wulakanta ya zamanto yana da sauƙi a dangane da abin da yake faruwa daga kafirai na ƙaryatawa da waninsa yace walamma taqaddama dhikrul mukaththibina al-kadhibina ala allahi min al-yahud wal munafiqina yayin da ya gabata ambatan masu ƙaryatawa kuma masu yin ƙarya akan Allah da kuma ambatan masu imani nubbihu sai aka faɗakar da su masu imanin kulluhum gabaki ɗaya da marasa imanin ma ala annahum mayituna kuma cewa za su mutu yasa sanda kafirai suka miƙe dare da rana ba su da wani abu sai su ga annabi ya mutu Allah ya lallashe su yace ku bari innaka mayyitu kai da na turo a matsayin dan sako zaka mutu mana wa innahum mayyituna su ma za su mutu za a zo ranar alkiyama a tsaya ana jayayya kai kana wani ne yasa ka Allah ya tsine ma shi ma yana kai kasa na Allah ya tsine ma sai an gama jayayya Allah ya ce qala la taqtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaykum bil wa'id yawa ba za a zo gabana ana musu ba wannan ya ce wani ne a'a kawai yanzu wuta za a tafi sai yake cewa fafiha ya zaharun naji a lahira ne mai tsira zai bayyana wal haliku kuma a lahira ne halakacce zai bayyana Wa ma mata bihin fi duniya min mali abinda mutane suka rataye da shi a duniya na dukiya wa ahalin da iyalai wa ashiratin da dangi inna ma huwa ala sabili tamattu'il maghru yana hanya ce ta jin dadi na rudu kawai bihi kulluha tadmahil wa tazulu dukkan ta za ta kare kuma za ta gushi wala yabqa illa ma amilahu al-insanu ba abin da zai wanzu sai abin da dan adam ya aikata wa huwa yuwaffahu fil akhirah Allah sai ya cika ma dan adam abin da na aiki yuwaffa ala ta'atihi wa ma'asiyatihi ya cika masa akan abin da ya na da'a ko saɓan Allah subhanahu wata'ala al-imam al bayan ya kawo wannan aishi ma ya ce lamma akbar jalla wa ala anil Bakilina. yayin da Allah ya bada labari dangane da masu ruwa ayat da muka karanto wala ya hasabanna alladhina yabkhaluna bima atahumullahu min fadlihi sannan wa kufrihim fi qawlihim da maganar da suka yi cewa inna allaha faqirun wa nahnu agniya bayyana zalika Allah ya yi bayanin anna zalika mimma yanqadi wa la Allah ya yi bayanin wannan yana daga cikin abin da zai yanke ba fa zai dawwama ba fa inna amadad dunya qaribu lalle lokacin da Allah ya diba na rayuwar duniya wato lokaci ne wanda yake makusanci wa yawmul qiyamati yawmal jaza ranar alkiyama rana ce ta sakamako da haka sai Allah madaukakin sarki yace za'iqatul maut min az-zawq wato daga ainihin wato ɗanɗano ne ya ce wa hada mimma la su an hulil insani wa la da an hulil haiwa wannan yana daga cikin abin da babu wanda ya isa ya karkace mutum ne shi ko dabba kuwa ya ce umayyatu bin sal ya faɗa ya ce mallam ya mutu abatan ya mutu ainihin wato haraman lil mauta ka'asun wal mar'u kwaha. ya ce mallam ya mutu abatan duk mutumin da bai mutu yana saurayi ba to ya mutu haraman sai ya mutu ko yana tsoho in dai baka mutu kana matashi ba in baka mutu kana yaro ba to ka jira idan mutuwa in tsufa ya zo za ka mutu ko ba za ka mutu ba za ka mutu da haka yace lil lilmauta ka asu mutuwa tana da ainihin wato kofi wal mar'u za'iquha kuma dan adam sai ya dandane ta shi yasa za'iq ismu fa'il ne na zaqa yazuku saboda mu'annas ne shi yasa aka ƙara masa ta'un sai zaman tu za'iqatul maut kowanne mutum sai ya dandana kuma dandanan mutuwa ba mai daɗi bane wallahi kuma bayan dandano da mutuwa take da shi tana da as-sakaratu dan haka Allah yake waja as-sakaratul maut bil haqq zalika ma kunta minhu tahi mutuwa yana zuwa da maye na gaskiya wannan shine abin da kowa yake gudu dan haka da as-sakaratu da kuma min, da azzau duka ba masu daɗi ba ne nana aisha Allah ya ƙara mace da a siddiqatu bintu siddiqa wacce Allah ya barrantar da ita tun daga saman sammai guda bakwai wacce Allah ya saukar da a akan al'amalinta ana karantawa za a ci gaba karanta har tashin alkiyama tace inna min ni'amillahi alayya yana daga cikin ni'imar da Allah ya yi min anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama tuwfiya fi baiti wa fi yawmi annabi ya mutu a ɗakina a ranar kwana na wa sahari wa nahari sannan ya mutu tsakanin kirjina da cinyoyina ce wa kana baina yadayhi raqwatun fiha Fihama. gaban annabi akwai kwano a ruwa akwai ruwa a ciki manzan Allah yakan sa hannunsa a cikin ruwan ya dabbu ya shafi fuskarsa yana cewa la ilaha illallah inna lil sakara la ilaha illallah inna lil mauti sakarat to dan uwa wannan ita ce innal manuna hiya sabilu faman yakul lam yantahi bi rijlihi fa ka anqadi mutuwa ita ce wacce duk wanda bai shige ta ba da kafarsa kaman ya riga ya shiga ne ma ya gama da haka warke cewa al mautu babu wa kullun nas dakhiluhu falaita shi'ri ba'd al bab maddaru da haka mutuwa ita ce ainihin wato kofar da duk kowa da kowa su ya zo ya shiga ya ce kaicin ilimi na to bayan kuma wannan kofar wani gida mutum zai tarar gidan ni'ima ko gidan azaba shine ba a sani ba yanzu ga shi da fara azumi yau an yi nawa goma ga wata wannan jaryanu da ake samu na lokaci haka yana gudu annabi ya faɗi cewa ɗaya ne daga cikin alama na tashin alkiyama ya ce alkiyama Allah ba zai tayar da ita ba sai ya mai da shekara ta koma kamar wata ɗaya wata zai dawo kamar sati sati ya dawo kamar kwana ɗaya kwana ɗaya kamar awa ɗaya awa ɗaya kamar sakan ɗaya sakan ɗaya kamar ka buga but a shana shikenan an gama to yanzu wannan kwanakin da ke gudu mutane a daidai lokacin da kwanaki ke gudu ta kuma lokacin suke kokarin shirin wai sun zauna a duniya to shi yasa wannan gudun kwanakin alama ne na cewa Allah madaukakin sarki ya kusan ruguje duniya kowa ya tashi kuma wallahi tallahi wanda ya bar duniya da aiki mai kyau da imani shi kaɗai ciri ba zaman a cikin ta ko da ko ya mutu bashi da komai amma wallahi duk wanda ya kuskure ya bar duniya ba imani ba aiki mai kyau yayi asarar zama a duniya Allah ya kiyaye mu da asarar lahira dakan Allah ya yarda ba za mu gushe ba muna tunawa da dan uwa malam Bello Aladamawi a irin wannan munasabar shekaran jiya bayan mun tashi karatu na kallon tafsirin sa a Sunna TV yadda ka san idan na tashi washe gari in tafi gida in je in same shi mu tattauna Allah madaukakin sarki ya ji kansa Allah ya masa rahama gashi shekara ta zo ba shi ba mu sani ba mu ma ko shekara za ta zagayo ba mu shi yasa muke ɗibo aikin da yawa yanzu mu zo mu yi abin da zamu wata kila ba mu sani ba ko Allah zai mana tsore amma dai muna fatan Allah ya mana tsawon rai don mai tabugawa da matsiyatan Allah ya da subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh